Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله ma sauraro kun lalubo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fotoro wata ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai duniyar mu a yau sannan shirin nan na masu saurare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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ta mai da martani kan jawaban bayan taron kasashen laraba na yankin tekun Farisa a kanta. Kasar Morocco ta lallasa Portugal ɗaya da nema kuma ta kafa tarihi a gasar kwallon ƙafa ta duniya. kasar rasha ta gabatar da shawarar warware rikicin turkiya da kurdawan syria yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya ce tuhumar da bata da asali wacce bayanan bayan taron ƙasashen larabawa karo na 43 ya yi ba wani abu bane in banda maimaita maganganun da ƙungiyar ta yi ta yi a shekarun baya kamfanin dinacin labaran irna na ƙasa iran ya nakalto ani yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa maimakon tsokana ƙasa iran abinda ya kamata na ƙasashe su yi shine ƙoƙarin ganin zaman lafiya ta dawo a tsakanin ƙasashen yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da shishikin da ƙungiyar ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa suke yi a cikin al'amuran da suka shafi ƙasar iran musamman batun shirinta na makamashin nukiliya haka ma ya ce tsibirin abu musa tumbe kucek da tumbe bozork za su ci gaba da zama mallakin jamhuriyar musulunci ta iran har abada a jawabin bayan taron kasashen kungiyar kasashen larabawa na yankin tekun farisa a sun kawo batun shirin nukiliya kasar iran batun tsibiran kasar iran guda uku da kuma wasu matsaloli da ba su shafe su ba jumhuriyar musulunci ta iran ta mayar da martani kan furucin shugaban kasar china a yayin ziyara aiki da ya kai kasar saudiya mataimakin shugaban kasar iran muhammad jamshidi ya mayar da martani kan furucin shugaban kasar china xi jinping a yayin ziyararsa a kasar saudiya na cewa kasar iran ta daina tsoma baki a harkokin sauran kasashe jamshidi yana mai bayanin cewa dole ne a kan ƙasashe da suke kawance da ƙasar iran musamman ƙasar china su tuna cewa a lokacin da ƙasashen saudiya da amurka suke tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish da alka'ida a ƙasar syria da kuma ƙoƙarin rusa ƙasar yemen ƙasar iran ce ta ɗauki matakan taimaka masu wajen yaƙi da ta'addanci tare da dawo da zaman lafiya da tsaro a dukkanin yankin gabas ta tsakiya kuma hakan ya hana watsuwar ta'addanci a yankunan gabas ta tsakiya da kuma kasashen turai yusuf nasiri dan wasan kwallon kafa ta kasar morocco ya kafa wa kasar da kuma nahiyar afirka tarihi a karon farko ta wasan kwata final a lokacin da ya saka kwallo a ragar portugal a daidai minti na 42 da fara wasan shafin yanar gizo na africa news ya bayyana cewa a tarihin kwallon kafa ta kasa da kasa dai a baya-bayan nan wannan shine karon farko wanda wata ƙasa ta nahiyar afirka daga ƙasashen laraba ya kai kwata final sai dai ƙasar kamaru ta taɓa kaiwa kwata final a shekara 1990 senegal kuma a shekara ta 2002 sannan ghana a shekara ta 2010 amma ƙasar morocco wannan ita ce ta farko don haka a yankin gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen laraba matasa da masu son kwallon ƙafa suna farin ciki da wannan nasarar da ƙasar morocco ta samu kan ƙasar portugal ƙasar portugal ta yi ƙoƙarin ramawa amma ta kasa a bangare na biyu na wasan har aka tashi masu sauraro labaran duniya suna zama ku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin rasha ta gabatar da sabuwar shawara da nufin warware rikicin ƙasar turkiya da kungiyar 'yan tawayen kurdawan ta ƙasar syria wato ta syrian democratic force sdf a takaice ko kuma ƙasar da take mamai da wasu yankunan ƙasar ta Siriya inda ƙasar ta Rasha ta buƙaci ƙungiyar kurdawa ta SDF da ta janye daga garuruwan Manbaj da Ainul Arab da suke gefen lardin Halab kafin gwamnatin Turkiyya ta dakatar da ƙaddamar da hare-hare kan kurdawan kamar yadda ƙasar Rasha ta shawarci ƙungiyar kurdawa ta SDF da ta haɗe da rundunar sojojin gwamnatin Siriya da cibiyar tsaron ƙasar da nufin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar ta siriya 'yan ta'adda sun kashe babban malamin ahalus sunna a nan ƙasar iran saboda matsayinsa na nuna rashin amincewa da duk wani yunkurin kunna wutar rikicin masaba a ƙasar. Gungun 'yan ta'adda sun aiwatar da kisan gilla kan Sheikh Maulawi Abdulwahid Rigi, limamin masallacin Imam Hussein salam a garin Hash da ke lardin Sistan Bulishistan a shiyar kudu maso gabashin ƙasar Iran saboda matsayinsa na gargaɗin kunna wutar rikicin shi'a da sunna da munafukai suke son tayarwa a jimura musulunci ta Iran bisa makircin ƙasashen Amurka da Saudiya da kuma haramce ƙasar isra'ila tun a ranar alhamis ne dai gungun munafukai suka sace sheikh maulayi abdulwahid rigi bayan sun aiwatar da kisan gilla kan malamin shi'a hujjatul islam sajjad shaharaki limamin masallacin imamul muttaqin da ke garin zahidan inda aka tsinci gawar sheikh rigi lamarin da ke tabbatar da bangare guda ne ke da hannu a kisan limaman guda biyu saboda matsayinsu na kiyayya ga masu nufin tada rikicin addini da tashe-tashe hankula a ƙasar iran masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirin baya. akan yadda amurka take amfani da takunkuman tattalin arziki da take kakaba wa kasashe a matsayin wani makami na siyasa domin tilasta wa kasashen su bi manufarta da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron ci gaban shirin. a lokacin shirinmu na baya mun yi ishara da yadda masana suka bayyana matsayin takunkumin da amurka take kakaba wa kasashe daban-daban na duniya kasashen da take da husuma da su a fagen siyasa da kuma yadda ake ganin tasiri ko rashin tasiri irin waɗannan wato takunkuman tattalin arziki daga lokaci zuwa lokaci dai mukan ji sanarwa ta fito daga gwamnatin ta amurka ta sanar da cewa ta ƙaƙabawa wa wata ƙasa kaza takunkumi ko kuma ta ƙaƙabawa wa hatta wasu cibiyoyi da ɗaiɗaikun mutane a wasu lokutan takunkumai dukkanin wannan dai na nuni ne da yadda amurka take amfani da takunkumi a matsayin wani makami na siyasa wannan siyasar kuwa tsohuwar siyasa ce da ta yi shekaru 215 kuma fiye da haka da amurkan ta fara amfani da ita wato kenan ta yi cacar baki da aka yi tsakanin bangaren amurka da ƙawayenta da kuma tarayyar soviet sai dai kuma wannan siyasar ta wato ta rika cin ƙasa daga lokaci zuwa lokaci kuma ba a kowane lokaci ne wasu ƙasashe hatta ƙawayenta suke wa amurkan rakiya a siyasar ta ba ta ƙaƙaba wa ƙasashe tattalin arziki tabbas a cikin gida amurka siyasa ta ƙaƙaba takunkumi tana da bukatuwa wato tana da karɓuwa a wurin jam'iyyun siyasa amurka ɗin tsakanin democrat da kuma republican dukkan waɗannan jam'iyyun bakin su kan zo ɗaya wajen kakabawa wata ƙasa ko wasu cibiyoyi na wasu ƙasashe takunkumai yin aiki da wannan siyasar ta sa ƙarfin tattalin arzikin amurka yana raguwa daga matsayinsa na mai ƙere-ƙere da sana'o'i da fitar da kayayyaki ya zama tattalin arziki ne wanda ya ginu a kan moli da kuma caca ta kuɗi ya kuma zama tattalin arziki da ya dogara da shigar da kayan aiki da sinadarori daga kasashen waje musamman amfanin gona da kuma sauran kayayyaki na hidimomi masana a cikin amurka dai suna tambaya ko ina amfanin ci gaba da kakaba wa kasashe takunkumai da amurka take yi musamman a bisa ƙididdiga an nuna cewa da akwai kasashe fa da suka kai talatin da amurka ta kakaba musu takunkumi a duniya ko dai gwamnatoci ko kuma wasu cibiyoyi masu alaka da gwamnatocin wannan ƙasa ɗin da amurka take da husuma da su to a lokacin da amurka take yin kira da a kafa tattalin arziki mai 'yanci da cin gashin kanshi da 'yantacciyar kasuwa da maganganu irin waɗannan masu daɗin ji kuma a lokaci ɗaya tana aiki domin hana hakan tabbata tana dakile da hana duk wata gasa ta kasuwanci a tsakanin ƙasashen duniya mabambanta tana kuma da tattalin arzikin wasu ƙasashe, ba domin kumai ba sau dai saboda ta tilasta wa gwamnatocin waɗannan ƙasashen su miƙa wuya ga manufofinta masana na amurka sun bayyana cewa babu wani alfanu da amurka take samu a cikin gida sanadiyar takunkuman da take wa wasu ƙasashe ba su gan shi ba to idan muka koma kan batun manganu da masana na amurka suke daban-daban yadda a shirin baya mun ji wasu daga cikinsu da akwai wani ɗan jarida fitacce amurka mai suna peter banarat inda shi ko cewa yi tarihi ne ke maimaita kansa amma ta wata hanya a fakaice ta yadda ba za mu fahimci mummunan sakamakonsa ba sai bayan gushewar wani lokaci masana amurka sun bayyana cewa siyasa kakaba takunkumi tamkar mace ce wacce ba ta haihuwa domin waɗannan ƙasashen da ake kakaba takunkuman suna samuwa kansu wata mafita ta yadda za su kauce wa tasirin takunkumin suna buɗe wasu ƙofofi na kasuwanci nesa da tasirin amurka da kuma ƙarfin kuɗinta na dala don haka amurkan ce take yin asara waɗanda suke cutuwa su ne talakawa da sau da yawa takunkumai irin waɗannan suke shafar kiwon lafiya da kuma batu na abinci daniel larison cewa takunkuma irin waɗannan da amurka take kakabawa daidai suke da shirinta yaƙi a kan fararen hula shi kuma wani ɗan jaridan mai suna thomas Liverman, cewa sau da yawa takunkuman tattalin arzikin da amurka take kakabawa ƙasashe yake zuwa da akasi a cikin wani nazari da malaman jami'o'i suka yi musamman a oxford an bijiro da dalilai kwarara da suke nuni da girman asarar da amurka take tafkawa saboda waɗannan takunkuman da take ƙaƙabawa ƙasashe wani nazarin da aka yi a watan maris a shekara ta 2022 dinnan da ake ciki an bayyana cewa amurka ce ƙasa da a tsawon tarihi ta fi amfani da takunkumin tattalin arziki akan wasu ƙasashe. hakanan kuma an abaci yadda wannan takunkuman yake ƙara tazara tsakaninta da waɗanda ake ƙaƙabawa ɗin shi dai wannan nazarin an yi shi ne a ƙarƙashin wani take da aka baiwa suna walhalun da takunkuman tattalin arzikin amurka suke haddasawa a ƙarƙashinsa an ambaci cewa takunkuman na amurka suna ƙara jawo rashin daidaito da adalci a duniya kuma daga cikin illolin da suke haddasawa da akwai jin rashin lamuni na abinci da kuma taɓarɓarewar harkokin lafiya mummunan wato irin wannan sakamakon kamar yanda wannan rahoton ya ambata shine jin cewa babu lamuni na abinci a duniya yana nuni da yadda wasu kasashe da amurka take kakaba takunkumai musamman waɗanda ba su da ƙarfin tattalin arziki al'umma su kan fuskanci ƙarancin abinci hakanan kuma magungunan da ake da buƙatuwa da su suna yin kaɗan da ƙaranci sannan kuma amurka tana toshe duk wata kafa za ta sa waɗannan ƙasashen su samu magungunan da al'umma su suke buƙatuwa da su wannan matsalar ta faru a ƙasashe kamar iraki inda sai da ya na wato ƙananan yara da jarirai na ƙasar iraki miliyan ɗaya ne takunkumin tattalin arzikin amurka ya kassara kuma ya kashe su a ƙasar syria an fuskanci irin wannan matsala libya da somalia duk su fuskanci mummunan sakamako na irin wannan siyasar ta kakaba takunkumi da amurka take yi alhali a ƙasa ba abinda da yake sauyawa a halin yanzu ƙasar rasha ce amurkan take kai wa bara ta fuskar kakaba mata takunkumai na tattalin arziki mabambanta yanzu ma ta kai irin waɗanta kuma har sun shafi an yanke da ƙayyada farashin da za a rika sayan man fetur ɗin ƙasar rasha duk da cewa dai ba dukkanin ƙasashen turai ne suke yi wa wannan siyasar wato rakiya ba wannan matakin kuwa yana cin karo da dokokin kasuwanci na duniya da ke ƙarƙashin kafa kasuwa mai 'yanci. da haja-haja daban-daban za su rika gogoriyo da juna domin nema wa kansu matsayi da kuma farashi ta hanyar kima da darajar da suke da shi to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗari ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to yanzu kuma ga shirin naku na muryoyin masu sauraro.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 Assalamu alaikum Radio Musulunci Tehran sunana Bilyamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To da farko dai zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaisuwa ta ga 'yan uwa da abokan arzika kamar irin su mai gida na Yawala Sani Takai, Gwani Lawan Alagamadan, Baban gida Buba Fajewa, Isa na Lawali Mai Banki, Isa Gobrawa daga Bauchi, Ibrahim SD kusfa zaria tare da Bala ya ramada kinono sani yunusari mansur babaura na faɗa da dai sauran yan uwa da abokan arziki ku huta lafiya na gode mai magana bilyamina agwarmaji daga karamar hukumar ningi jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum murya musulunci taron da farko suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin da muna karshen mako ba da man gadan uwa da mana arziki ta farko dai asabar kin da ta gabata wanda aka yi biki gida na inawa yan kungiyar zaɓen sanka da yan fada fada najeriya da nijar da duk afirka suka halara cikin nan kofar gida na. da fatan kowa isa gida lafiya kuma muna godiya Allah saka kowa da alkhairi kuma rediyo ta harin mai musulunci da kuka bani dama na bayyana wannan ra'ayina to ina godiya ta damar haka ina ga ta isu madatte a nan da da magana akwai sunusu madatte akwai alkasim da yake akades akwai tasiri ungar tudu akwai tsoho mai albarka ba zan manta da abdullahi kadamari ba zan manta da usaini sitar ga kwalliya ba akwai eh, mai mamman shehu da gardi ne nan ramfan hawa juju da magaran ba zan manta da kanina musa mai shayi da wace a nan ramfan hawa juju da magaran akwai eh, zane da alife tifa wanda yake garin midif ba zan manta da Eh, alhaji mustapha gawan kwalliya akwai eh, alifeti mai magani wanda yake nan ga kwalliya zandar manta da eh, alhaji mamman sale wanda yake saudiya ba zan manta da ya dano azari ba akwai hada mai kwamfuta ba zan manta da duk yan cikin gidan nan mai albarka inuwa kowa fatan alkhairi da wanda suna na sunan shi na kama da kama ba to inuwa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai da shayi garkin daura. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da radio tehran radio mai albarka daga harko suna na mala iliya hamidu mutunan kowace buza wanda ke anan nan babbar nan mai nan village artisana wadata zuwa radio amfani tallage ina ma dukkan masu sauraron wanga radio mai albarka gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku musamman amman tari wanda yake a nan babban birnin ya mai ina ma fa dubin gaisuwa da fata alheri gare ka zuwa ga isa tsoro mai albarka wanda yake a nan babban birnin ya mai ina ma fata alheri ga dukkan masu sauraron wanga gidan radio mai albarka su musa malam tanko yaro dodo na tsirba radio amfani iso mama amfani radio amfani amadu mama amfani kultura guba ɗan filan gaba ban filaki salon hannun mutum sai allah wanda yake a kasuwa, wadata ga dukkan masu sauraron radiyon ga surtu a ga dakta nan da waɗanda muke cikin gurbu da ina muku fata alheri musamman dukkan 'yan najeriya mazaunan najeriya 'yan nijar da mazauna ƙasashen waje duk inda suke wanda suke a cikin wagga tahiyar ta gurbu radio mai albarka ina muku fata alheri malam iliya hamidu mai tanan za kuza sai na ji da gare ku yan uwa da abokan arziki ina muku fata alheri mu na lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka ja muje Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ina so kuwa dama mutuwar saƙon gaishe gaishe zuwa yan wada na arziki kamar irin suka dora da daga dan fulanin warji isa jikan mai saje da magaran isa jikan mai saje toro ran manta da kai ba wato baban gida wacce kal da kuma wato sadi alhaji ali nusari ina gaida kai alhaji mai hula askira umar askira ina gaida ka wato a garban merariya ina gaida ka wato abokina wato umar babban ya sabon gida ina gaida ka musi na gaira ka wato abokina a nura siniya katsina na gaida ka bishir dauda sabuwar unguwa katsina na gaida ka wato goma mai aski badaraka na gaida ka goma mai aski mai manja funtuwa na gaida ka abdullahi laiki funtuwa ba zan manta da kai ba dan ladi mahuta na gaida ki wato a najat alhaji adam katsina ke da kanwarki wato hafsat na gaida kike masu mai abubakar imam a birnin kebbi na gaida ka alhaji zaidu bala kofa sabuwa ba zan manta da kai ba kuma sala kano da kai da balarabe yusuf gajida ina gaida ka wato abokina abdurrashid abubakar nijar Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina muku fata alkhairi musamman zuwa gare su ma'aikatan naku. Hassan barka yana maka fata alkhairi da farko suna na mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata. Shugaba na fada himma matasa da take nan garin Angers a jamhuriyar Niger dangance da damar da kuke bamu mu gaida yan uwa da abunan arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da abunan arziki. Eh, da kwayan fadodi yan kulub zaɓi sankar suke nan garin Angers ina musu fata alkhairi. musamman zuwa ga mambobi na faradi na pgs na aje makaranta na duniya makaranta na larki na shabab na ra'ayin zici na tumas zuwa gare su na himma matasa ina gaida su da kwai fatima ta a himma matasa isa ka isa je himma matasa musamman zuwa ga azara zabbatan gari himma matasa da kwai abu rabuwa da radio sai tilas da kwai eh, na na mamman ima ina mata fatan alkhairi da dukkanin musulmin da suke cikin fadin duniya ina musu fatan alkhairi iran gaba gaba yana muku fatan alkhairi suna na mamman shafi'u wanda aka sani tufaka mai wacha a tashi lafiya hassan barka assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran na farko dai suna na idi kore a jihar da magaran a mai rami tuwarak da fatan kuna ba mu damar mu shigar da gashe-gashe mu na ƙarshen mako to farko zan gaishe da gaba hassan barka akwai abdulmana anan mai rami tuwarak akwai abubakar jan kadir akwai dj alisto akwai dj baba isa akwai alkasim agadas akwai zizi ko libya akwai dan fulani akwai hada mai kwamfuta mai yama lokal gamma akwai umar mai gatari a tashi lafiya biyu ya tasa mai magana iji koli daga jihar da magaran amiran mito a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu an bari bari shugaba na fada mazajen daga yamai nijar a cikin karshen mako ruban gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban ya hasan barka akwai sarkin aiki din na ƙasa arbiro daga na hamaradi akwai iya mai shayi daga kanti garkin daura akwai adda mai kwamfuta akwai isu maɗate akwai yakuba ba da raka akwai matsawo mai albarka dubu mai dubun albarka akwai alhaji amman domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ilis daga nan duk inda yake domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi duka wanda suke biye da mu sau da kafa nazibi nazibi ibrahim abokina na kaina domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai kanina abokina ɗan uwa na rabi mai aski dubu gaisuwa da fata alheri zuwa gare sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajin daga inyamai nijar radio ta Iran rediyo mai albarka muna karshen mako za mu isar da sakon gaisuwan mu da yan uwa da farko Hassan barka ina gaida ka ina gaida abokan aikin mu naka baki daya yan uwa da muke tare da su baki daya ina gaida su kamar takwaran nawa Ilyas mai buru da shayi garkin daura Mansur Ali to da fatan duk lahirin waɗanda aka gaida sun ji sakon ina ga kuma da hakan ne zan ja birki a cikin shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya yanzu kuma sai a da zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci harshen Farisanci. bismillah rahmanu rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri namu na koyon harshen farisanci a wannan karan dai muna cikin darasi na uku ne da da Allah kuma za ku je abin da muke dauke da shi a cikin shirin da ya gabata dai kun ji cewa muhammad da ramin sun je ɗakin cin abincin jami'a kuma sun san junansu to yau kuma da yadda allah maɗaukakin sarki za ku ji yadda ta kaya kwatsam sai suka haɗu a kusa da ɗakin karatun jami'ar nan da nan suka fara gaisuwa suka shiga taɗi dangane da karatunsu ku biyo mu domin jin me suke cewa amma kafin nan sai mun saurari waɗannan kalmomi. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیا خیلی ممنون دگودیا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آآ من نی هستم نکی من نی نیستم بانی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین ادبین فارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی da aka saurari waɗannan کلمومی yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin درامین سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To bayan da aka je wannan tattaunawa yanzu kuma sai a sake sauraron tattaunawar tsakanin Muhammadu da a wannan karo tare da fassararta. Salam Muhammad. Salamu alaikum Muhammadu. Salam آقای علیکم السلام Malam. اسم من رامین است رامین سمدی سونانا رامین نه رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ نعم سلام علیکم مالم رامین سمدی کنا لافیه متشکرم حال شما خوب است؟ نگوده کنا لافیه خیلی ممنون دگودیه شما دانشجوی تاریخ هستید؟ کی دلیبی ابنگرن تاریخی نه؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم آه نی با بی بله، بنی اب انگرن تاریخی شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی بله، بی نی اب انگرن ادبین یارن پرسنچی؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نعم Ni ɗalibi ne a ɓangaren adabin Farisanci, kai kuma ɗalibi ne a ɓangaren tarihi? Bale, man دانشجوی tarihi hastan na'am ni ɗalibi ne a ɓangaren tarihi. To madalla yanzu dai an riga an je yadda ta kaya kuma a hankali a hankali dai kun ƙara sanin su sai a ƙara sauraron jimloli da aka ji a cikin wannan tattaunawa. سلام حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم خیلی ممنون شما ایرانی هستید؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من محمد است شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم To zuwa yanzu dai kun ji waɗannan jimloli waɗanda Muhammad Ramin suka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa taso. To yanzu kuma ga jimlolin yadda suke tare da fassarar su. Salam. Assalamu alaikum. حال شما cetoras. Yaya kake? ککی حال hubas. Kana lafiya? کنا لافیه متشکرم خیلی ممنون Da godiya. شما ایرانی هستید؟ کی به ایرانی نه؟ یعنی؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه یعنی. اسم شما چیست؟ یا یا سوننکا اسم من محمد است محمدو محمدونه شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی دلی بینه ا ادبین پرسنچی؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم آآ ni ba ɗalibi ba ne a ɓangaren adabin yaren farisanci ni ɗalibi ne a ɓangaren tarihi To yanzu kuma sai a ƙara sauraron waɗannan kalmomi waɗanda aka ji su a sayan wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیه خیلی ممنون دا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آآ من نی هستم نکی من نی نیستم بانی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی طالبین ادبین فارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar tasu yadda ta kasance tare da bin kalmomi da jimlolin da suke amfani da su domin a ƙara riƙe su da kyau. سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To jama'a masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu dakata sai a mako na gaba idan Allah mai kwa da komai ya kai mu. A madadin Muhammad Rajifur da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu kusa nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. ma sauraro ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da war haka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun martanin da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan General Abdul Fattah Al-Burhan ya mayar ne kan masu da'awar cewa matakin da sojin ƙasar suka ɗauka a ranar ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kuskure ne da ni sunusu wanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnatin rikon kwaryar kasar general abdul fatah al-burhan ya jaddada cewa matakin da rundunar sojin sudan ta ɗauka ƙarƙashin jagorancinsa a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 da aka siffanta shi da juyin mulki da cewa kuskure ne lalle ba kuskure ba ne iyaka dai mataki ne da ya zama dole a ɗauka yana mai jaddada yin furuci da cewa hakika matakin ya taimaka wajen karfafa haɗin gwiwa tsakanin dukkanin ɓangarori a harkar siyasar ƙasar da nufin ganin an gudanar da gwamnati rikon ƙwarya a ƙasar a cewarsa a matsayin mayar da martani ga mataimakinsa muhammad hamdan da gulu hamidati da shi ma ya furuci da cewa rusa gwamnati rikon kwaliyar kasar da rundunar soji ta yi a ranar 25 ga watan oktoba kuskuren siyasa ne da ya dawo da hannun agogo baya a kasar babban hafsan hafsoshin rundunar sojin general abdul fattah al burhan ya bayyana cewa watakila wannan ita ce mahangar muhammad hamdan da gulu hamidati ta baya bayan nan amma a lokacin da muka yi azumar ɗaukar wannan mata mataki muna da cikakken tabbacin cewa mataki ne da ya zame dole a ɗauka kuma mahimmanci da amfaninsa a halin yanzu sun fara bayyana ta hanyar samar da yarjejeniyar tsarin mulki mai karko da za ta kai ƙasar ga ci gaba tare da toshe kafar bullar duk wata matsalar rushewar burin al'ummar sudan ta komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya nan tun kafin juyin mulkin soji a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 musamman bayan yunkurin juyin mulki a sudan sudan a watan satumban shekara ta 2021 da nufin kifar da gwamnati rikon kwaliyar kasar mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan hamidati ya zargi bangaren 'yan siyasa fararen hula da suke cikin gwamnati rikon kwaliyar kasar da sakaci wajen gudanar da hidima ga al'ummar sudan sakamakon rababin neman madafun iko a kasar hamdan hamidati ya kara da cewa jami'an sojin da suke cikin haɗin gambizar gwamnati rikon kwaliyar sudan suna goyon bayan duk shirin shirin da firaministan kasar na wancan lokaci abdullah hamduk ya gabatar na neman wanzar da haɗin kan ƙasa amma 'yan siyasa suka ɗauki matakin rarraba kawunansu da ƙoƙarin rusa junansu da haka zai ba da dama ga makiya su samu ƙarfin gwiwar yin zagon ƙasa ga kyakkyawan manufofin juyin juya halin ƙasar ta sudan hamida ti ya fayyace cewar akwai buƙatar samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin mahukuntan sudan wajen gudanar da ayyukan ƙasa da yin watsi da duwani nau'in ha'intar juna saboda hidimar ƙasa da zumar ganin ta ci gaba tana buƙatar haɗin kai da aiki tukuru akan ruhin kishin ƙasa kamar yadda muhammad hamdan hamidati ya zargi takwarorinsa fararen hula a gwamnati rikon kwariyar sudan da ha'intar abokan aikinsu na soji game da sukar su duk da kokarin da suke yi wajen gudanar da hidimar kasa da nufin kare maslaha da zaman lafiyarta har ila yau a bayan juyin mulkin soji a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 sojojin da suke rike da madafin iko a kasar sun nada ali sadik a matsayin sabon mai kula da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan inda a ganawarsa da jakadun kasashen waje a birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan ya yi furuci da cewa sojoji ba su da niyyar gudanar da mulkin soji zalla a sudan kamar yadda ba su da niyyar ci gaba da gudanar da mulki na tsawon lokaci a kasar yana mai jaddada cewa bayan cikan wa'adin gwamnati rikon kwarya kamar yadda aka tsara a sudan sojojin za su miƙa ragamar mulki ga zababbun fararen hula ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya a sudan ali sadiq ya ƙara da cewa saɓani a gwamnati riƙon ƙwaryar sudan ta gamayyar sojoji da fararen hula a tsawon kusan shekaru biyu da suka gabata a ƙasar bayan kafa gwamnati riƙon ƙwarya ya zame wani babban barazana ga tsaron ƙasar lamarin da ya tilasta wa sojoji karɓe ragamar shugabancin sudan domin aiwatar da gyara a cewarsa hakika tun bayan da sojoji suka ɗauki matakin juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar sudan ta shiga cikin dambaruwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da kama firayim ministan ƙasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa game da wasu jagororin siyasa da suke adawa da juyin mulki a kasar inda rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshinta general abdul fatah al-burhan ta kafa dokar dokan ta ɓace a ƙasar domin hana al'umma nuna adawarsu da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar domin samun damar shimfiɗa matakan da suka yi daidai da manufofin masu juyin mulkin bayan da sojojin sudan suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen ƙasar sun dawo daga rakiyar sabbin tsare-tsaren da suke son shimfiɗawa a ƙasar ta sudan da za su kare musu maslaharsu amma duk da amincewa da sake dawo da hambararren firaministan ƙasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya abdullahi Abdullah Hamdok sun gindaya masa wasu sharuɗa da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka ki amincewa da su tare da kin bada goyon baya ga Firaminista Abdullah Hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin ƙasar. A bayanin da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change ta ƙasar Sudan ta fitar bayan murabus ɗin Abdullah Hamdok daga kan mukamin Firaminista ta jaddada cewa babu wani tasiri da murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukaminsa zai yi a harkokin siyasar ƙasar don haka ta jaddada aniyarta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk sudan har sai ta kai ga fatattakan waɗanda ta kira da masu juyin mulkin soja a ƙasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin fararen hula duk kokarin da rundunar sojin sudan ta yi na ganin ta shawo kan dambarwar siyasar sudan amma hakan ya ci tura a ƙarshe babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al burhan ya jaddada cewa kofar tattaunawa a buɗe take da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da matasa da kuma masu kumajin kawo canji a ƙasar da nufin kammala lokacin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan da zai kai ga shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla karkashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su mulke ta inda a halin yanzu aka kai ga matakin ƙulla yarjejeniyar siyasa tsakanin sojoji da fararen hula a ƙasar watakila sakamakon matsalolin da suka kunno kai a sudan bayan juyin mulki ne ya kai ga mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar muhammad hamdan hamidati a lokacin bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar siyasa da aka cimma tsakanin rundunar sojin kasar da bangaren fararen hulan sudan ya yi furuci da cewa hakika abin da ya faru a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kuskuren siyasa ne kuma mataki ne da ya bude kofar dawo da juyin juya halin da aka yi a baya yana mai fayyace cewar yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta tana matsayin matakin farko ne na magance kurakuran siyasar kasar da shawo kan matsalar gibin da aka samu na gwamnati inda a halin yanzu aka kama hanyar kafa gwamnatin adalci na zamantakewa da kyakkyawan shugabanci da kuma zaman lafiya mai dorewa game da wanzar da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar a nashi ɓangaren general abdul fatah al-burhan ya jaddada cewa wannan sabuwar gwamnati da za a kafa nan kusa kaɗan za ta gudana ce ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma kuma ta fararen hula zalla wacce ta kunshi babban kwamandan cibiyar tsaron ƙasa da zai kasance farar hula kuma za a zaɓo shi ne da shawarwarin rundunar soji da zai dinga tantance dokokin da za za su wanzar da alaka tsakanin babban kwamandan cibiyar tsaron ƙasa da rundunar sojin sudan general abdul fatah ya kara da bayyana cewa babu dalilin da zai sanya 'yan siyasa su shiga cikin gwamnatin ƙasa ƙarƙashin gwamnati rigon ƙwarya saboda gwamnati ce ba wacce al'ummar ƙasa ta zaɓo da kanta ba domin hanya ɗaya tilo da take baiwa ɗan siyasa hurumin shugabancin al'umma ita ce zaɓensa daga ɓangaren al'ummar ƙasa kamar yadda general burhan ya bayyana cewa babu wata jam'iyya ko ƙungiya da daga kowane bangare da za ta shiga cikin gwamnatin rikon kwaliyar kasar don haka abin da ya dace shine gwamnatin rikon kwaliya da za a kafa ta kasance ta mutane masu zaman kansu da ba su cikin kowace jam'iyya ko kungiya yana mai bayyana cewa hakika abubuwan da suka faru a baya sun zame shaida kan yadda aka samu matakan wuce gona da iri da karfafa wasu jam'iyyu akan wasu duk da haka babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan ya jaddada cewa idan har jam'iyyun siyasa sun amince to babu matsala wani dan siyasa daga cikin jam'iyyu zai iya jagorantar mukamin firayim ministan kasar a karkashin gwamnati rikon kwaliyar kasar ta nan gaba amma dai a zaman tattaunawa wanda aka gudanar da jam'iyyun siyasa an ci mai yarjejeniyar rashin amincewa da tsayawar wani dan siyasa takarar mukamin firayim minista a sabuwar gwamnatin rikon kwaliyar kasar ta nan gaba kamar yadda general burhan ya kara da cewa akwai yiwuwar bangarorin da suke nuna rashin amincewa da sabuwar yarjejeniyar da aka cimma kan kafa sabuwar gwamnati rikon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 to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.